Barka da zuwa wannan channel tamu ta Nijar Labari TV. Idan yau ne ka fara zuwa wannan channel tamu, ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙaraurawa da zarar mun ɗora sabon bidiyo za ka same shi. A labaran mu yau za ku ji yadda gwamnatin ƙasar Nijar take shirin tura sojoji ƙasar Benin domin ƙwato ma'aikatan da ƙasar Benin ta yi garkuwa da su ba bisa ƙa'ida ba. Wayannan ma'aikata ma'aikata ne dai na kamfanin Wapco Nijar Wapco Niger ma'aikata ce wadda take kula da fita da man fetur na ƙasar Niger. Wa'innan ma'aikata dai sun shiga ƙasar Benin ne domin ganin yadda ake hada-hadar lauda man ƙasar Niger wanda zai ta ƙasashen duniya domin a sayar da shi. Wa'innan ma'aikata dai na ƙasar Niger sun shiga ƙasar Benin ne bisa ƙa'ida kamar yadda ministan harkar mai na cikin ƙasar Nijar ya yi bayani a cikin wani faifan bidiyo da aka saki shekaran jiya. Ministan na cewa wa'innan ma'aikata sun shiga ne ta hanyar da ya dace kamar yadda ake shirya takardu duk in za ka shiga wata ƙasa. Sun shiga ne da takardunsu da sanin ƙasar Benin suka shiga. Amma bayan shigarsu ne ƙasar Benin take neman kulla musu sheri wai su ne mutanen da suka kai ma sojojin kasar bene hari ka ji wata magana mai rashin kan gado a ce mutane ma'aikata wanda suka shiga domin gudanar da aikinsu kasar bene ta fito ta ce wai su ne take zargin suka kai ma ma'aikatanta hari a cikin kasar benin wa'annan mutanen 'yan kalilan za su iya kai hari a kwamfani a naku gani tun bayan kama wa'annan ma'aikata da kasar bene ta yi ta kasa buɗe ma mutanen fayil ma'ana ta kasa cike musu takardu na cewa ga da abin da take zarge da su tana dai tsare da su to a jiya ne dai gwamnatin ƙasar Nijar ta fidda wata sassafar sanarwa zuwa ga ƙasar Benin inda take umartar ƙasar Benin ta da gaggauta sakin wa'innan ma'aikata da ta kama ba bisa ƙa'ida ba ta ce idan dai habba ta sake su ba ba bisa ƙa'ida ba to lalle ta shirya don suna shirin tura ma'aikata domin kamo ma'aikata na ƙasar Nijar inda an kama su ne ba bisa ƙa'ida ba. A yanzu dai haka ƙasar Nijar in ba ta faɗi lokacin da za ta tura sojoji ba, amma ta ce ta ba ƙasar Benin ɗan ƙalilan lokaci domin su gaggauta sakin wa'innan ma'aikata in dai ba haka ba to za su yi duk yadda za su yi su kawo ma'aikatansu cikin ƙasarsu. Ƙasar Nijar in tana yin haka ne ba don tsoro ba sai don bin doka da oda. ƙasar Nijar ƙin tana bin wa'innan hanyoyin ne domin a sasanta wannan abin ne ba tare da wata rigima ba. Kamar yadda mutane suke cewa ƙasar Nijar ƙasa ce mai saurin yafiya, idan ƙasar Benin ta gaggauta sakin wa'innan mutane, ƙasar Nijar za ta iya yafe mata a dawo a ci gaba da alaƙa kamar yadda aka saba. Domin kuma idan Nijar ta shigar da ƙasar Benin ƙara a kan wannan abu da ƙasar Benin ta mata abun yana iya kasancewa babbar matsala a ƙasar Benin don haka ƙasar Nijar kin take lallaɓa ƙasar Benin domin a gudanar da wannan abun a cikin salin alin a ƙare shi lami lafiya tun bayan kama wa'innan mutane da ƙasar Benin ta yi an ce ta saki wasu sauran mutane amma ba ta saki sauran wasu ba sauran ne ƙasar Nijar ta umarci ƙasar Benin ta gaggauta sakin su idan ba haka ba za ta yi amfani da ƙarhin soja domin ganin ta dawo da ma'aikatanta cikin ƙasa kamar yadda aka sa ƙasar Nijar ƙasa ce jajirtatta wadda a duk Afirka ana ganin tana da jajirtaccun ma'aikata kamar yadda Nijar kin ta samu kayan yaƙi na zamani a cikin wannan zamani ba banza take lallaɓa ƙasar Benin don wasu mutane suna ganin a ƙasar Nijar a cikin makwabtan ƙasashen ga da ƙasar Nijar take makwabtaka da su da wuya ne ta tunkari wata ƙasa ba ta ci galaba a kanta ba don haka ne take lallaɓa ƙasar Benin a yi a ƙare wannan abun cikin salin alin hakan ya sa muke kira ga al'ummar ƙasar benin da su yi gaugawa umarta shugabanninsu da su gaggauta sakin wa'innan ma'aikata da suka kama na ƙasar Nijar ba bisa ƙa'ida ba ƙasar Nijar kin dai tana ɗaukar waɗannan matakan ne don ganin an sasanta wannan rigima cikin laluma ba tare da ɓacin rai ba. Tun bayan sanarwar da sojojin ƙasar Nijar ƙin suka fitar, har yanzu mahukuntan ƙasar Benin ba su ce uffan ba akan wannan magana. Wannan yana nihin da lallai sun saurari abin da sojojin ƙasar Nijar ƙin suka ce, a dukkan alamu dai za su umarni domin ƙasar Nijar in ta fi su gaskiya a wannan lamarin inda wasu mutane suke gani idan ƙasar Nijar in ta maka su a kotu za a bi mata haƙƙinta na kama ma'aikatanta da suka yi ba bisa ƙa'ida ba inda wa'innan ma'aikata wasu ba su san me yasa aka kama su ba wai ƙasar Benin in tana zargin su ne wai da su ne suka kai ma sojojinta hari amma duk da zargin da suke yi har yanzu sun kasa gudanar da wata hujja da za ta tabbatar da abin da suke zargi haka ne wayannan ma'aikata dai ƙasar benin ƙin ta kama su ne ba bisa ƙa'ida ba inda ta tuhume su da zargin da ba su aikata shi ba ƙasar nijar ƙin tana iya maka ta a kotu inda mutane suna gani idan ƙasar nijar ta maka ƙasar benin a kotu ƙasar benin ƙin abun ba zai zo mata da kyau ba amma ƙasar Nijar in tana diba makwabtakar da ke tsakaninta da ƙasar Benin tana diba dangantakar da ke tsakaninsu da ƙasar Benin don wasu mutane suna ga ƙasar ƙasar Nijar ƙasa ce mai yafiya idan yau ƙasar Benin ta saki wa'annan ma'aikata ƙasar Nijar tana iya yafe mata a dawo a ci gaba da alaƙa kamar yadda aka saba kada ku manta da nan subscribe a wannan tasha ta mu ta Nijar Labari TV duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo za ku same shi